ya zama shugaban Amurka da aka taba tsigewa sau biyu. Kazalika za a ci gaba da tunawa da Trump don yadda ya kan furta da aikata asalin abin da yake kokarinsa, ko da haka zai taba mutuncin Amurka a tsakanin ƙasashen duniya. Da haka masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce dadi mamayar majalisar Amurka da magoya bayan Donald Trump suka yi ya auku ne a Najeriya da labarin ya sha bamban. Za ta zama siyasar ko addini ko kuma siyasar kabilanci. Sannan kuma abin da zai biyo baya a kai shine hukumomin tsaro za su zubar da jini yadda suke so. saboda za su ga tashin hankali sai dai idan shi shugaban kasan ne tura wannan mutanen kamar yadda ake ganin shi Trump ya tura mutanen ne to su kuma wannan hukumomin tsaro sai su ba su goyon baya sai tun da shugaban kasa ne turo su sai kuma su ci mutuncin yan majalisa da shugabancin majalisa inda a Najeriya ne tunanin da za ka ya faru babban dan siyasar APC mai mulki a Najeriya Alhaji Kabiru Jain ya ce yanzu ya dace kowace kasa dabara ta tafi sheta a demokuraɗiyya. Gaskiya yana da kyau Najeriya yanzu mun samu independent muna shekara sittin ya kamata a ce mu ma mu dan aje wasu al'adu na wasu mu dauki namu mu yi tamu demokradiya wadda za ta sa mu ci gaba ƙasa ta ci gaba al'umma su ci gaba. Alhaji Kabiru akwai yadda ake mafarki a 'yan siyasar Najeriya cewa wata rana za a iya nasarar tsige shugaba a Najeriya ne wani laifi. To idan Allah Allah kadari ana samun wayewa mutane kuma suna ganin ga abubuwan da ya kamata a yi musu ko kuma ga abin da kasa ya kamata ta yi ba ta yi ba to in an gane wannan abun daga laifin shugaba ne ba ai kaga cire shi ya zama wajibi kuma ya an ka aje aƙida ta siyasa ta fati a yi ta mutum wanda ya cincimta don shi zo shi jagoranci mutane to idan aka ɗauki wannan aƙida ko shi mutum aka ga ya yi abin da ba daidai ba za a tsawata idan tsawata ba ta yi kuma ana iya cire shi. shin ne zai biyo bayan tsige donald trump a majalisar wakilai ga amsar dr faruk bibi faruk. da trump yanzu ya sauka da kan kujerarsa sai idan sanatoci sun zauna a kan wannan tsigiyar da aka yi masa ta majalisar wakilai suka ɗauko wannan hujjar tasu suka yarda da wannan hujjan sai su yi masa abin da suke cewa conviction kamar yadda kotu za ta yanke masa hukunci kenan hukuncin sa shine sauka ai wannan abu ma ya taɓa faruwa a zamanin tsohon shugaban Amurka Nixon Nixon ba a tsige shi ba amma shi sauka yayin yan sa kuma yan gaban sa suka zo suka ce masa a gaskiya Sanata Goldwater wanda shine fa kowa kusa da shi a lokacin ya ce ni Sanata Goldwater zan jefa kuri'a akan ce a cire ka saboda haka ni ma yau baka da kuri'a ta to da Nixon ya ji wannan maganan a wurin Sanata Goldwater sai san abin da ya fi mishi abin nan mutunci shine rubuta takardar barin aiki. Masana na cewa za a tuna da Trump a matsayin shugaba da ba lalle ne sai da taimakon jami'an labaru ba don yakan rubuta duk abin da yake so duniya ta sani ta shafinsa na Twitter mai fiye da mabiya miliyan 88. Hatta shugaba mai jiran gado Joe Biden bai kama kafar Trump a mabiya na Twitter ba don a lokacin yakin zaben da Biden ya lashe. Biden din ba shi da mabiya da za su haura miliyan 11 amma yanzu sun kai sama da miliyan 23 dan don albarkacin nasarar da ya samu. Nasiru da Maili ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.